This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31 da 49 da da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lord fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar amurka tare da fatar kun tashi lafiya jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Tare nake da. Sahabo Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. yau alhamis ake sa majalisar wakilai ta amurka za ta kada kuri'a kan kudurin da 'yan republican suka gabatar da ke neman taka shirin gwamnatin obama birki na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga syria da kuma iraki a nan amurka a cikin wannan wata wasu 'yan gudun hijira daga burundi suka isa uganda daidai lokacin da ake kara fargabar cewa tarzoma da ake a burundin tana kara tsanani hukumomi a faransa kuma suka ce babu tabbas ko an kashe madugun da ya kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai kan birnin paris sakamakon wani samame da 'yan sanda suka kai wani ƙauye da ke kusa da birnin na paris to bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji hirar da muka yi da lauyan kanal samba da suki tsohon mai baiwa shugaban najeriya shawara akan matakan tsaro da jami'an tsaro ke ci gaba da yi wa gidansa ƙawanya A ranar Asabar idan Allah ya kai mu za a yi zaben gwamna a jihar Kogi za mu ji halin da ake ciki. A sakamakon harin kuma da 'yan Boko Haram suka kai birnin Yola gwamnatin jihar Adamawa ta hana cin kasuwar dare da wasu hidimomi da ake yi da daddare. Kamar kowace rana Alhamis, Grace Abdu za ta gabatar da domin iyali. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. yau alhamis ne ake sa majalisar wakilan amurka za ta kada a kan kuduri da yan republican masu rinjaye suka gabatar da nufin taka shirin gwamnatin obama birki na ba da mafaka ga yan gudun hijira daga siriya da iraki a nan amurka shugaba obama yana barazana zai hau kujerar naki jiya laraba sabon kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya magana a zauren majalisa dangane da harin da 'yan ta'adda suka kai birnin paris ranar juma'a da ta gabata yana cewa dukkanmu mun kaɗu da abin da ya faru amma duniya baki ɗaya za ta haɗa ƙarfi domin ganin ta'addanci bai samu galaba ba kakaki rayan ya ce hare-haren suna tunin cewa da akwai mugaye cikin al'umma kuma ba za a kau da kai ko a ce an dabaibaye su ba tilas a gabayanta ya ce amurkawa sun damu tun bayan da aka kai harin faransan saboda haka suke neman tabbaci cewa amurka tana ɗaukan dukkan matakai da suka waje na tantance masu neman mafaka daga tarzomar da ake a siriya da kuma iraki tuni dai kudirin yake fuskantar adawa daga wakilai 'yan jam'iyyar democrat har aka shugabar su nancy pelosi tana cewa ta bayyana matukar adawa da kudirin na 'yan republican a cikin wannan wata 'yan gudun hijira daga burundi suka isa uganda a daidai lokacin da ake kara fargaba cewa tarzoma da ake a burundi tana kara tsanani wakiliyar muryar amurka elizabeth Paulet ta aiko da rahoto daga garin barara na uganda inda sabbin 'yan gudun hijira suke zuwa tana mai cewa waɗanda suka isa a baya-bayan nan duka sun ce sun tsere ne domin suna tsoron ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suke samun ɗaurin gindin gwamnati ko kuma jami'an tsaron ƙasar suna auna dangi ko kuma iyalinsu. jami'an uganda sun ce a cikin makonni biyun da suka wuce kimamin 'yan ƙasar burundi hamsin ne suke isowa cikin ƙasar a kowace rana suna zaton adadin 'yan gudun hijiran ya fi haka saboda akwai waɗanda ba sa bi ta kan iyakoki inda akwai jami'an tsaro a garin nakibali 'yan ƙasar burundin har sun ƙirƙiro wani yanki ko sansani da suka laƙawa suna sabon bujumbura ma'ana babban wato headkwatar ƙasarsu da suka baro galibin dukkan waɗanda suka iso labari iri ɗaya suke bayarwa cewa ko da shike ba su shiga jerin zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin kasar ba ko kuma suka shiga cikin jam'iyyar 'yan hamayya to amma sanin wani da ke cikin waɗannan rukunonin zai jefa su cikin haɗari. a faransa mai gabatar da ƙara a birnin paris ya faɗa jiya laraba cewa babu tabbas ko an kashe madugun kitsa hare-haren ta'addancin da aka kai kan birnin na paris makon jiya bayan da 'yan sanda sa kai su mamaya a wani daki da ke cikin wasu gidaje cikin daren jiya a wani ƙauye da ba shi da nisa daga babban birnin ƙasar inda ake zaton cewa yana can makale 'Yan sanda sun kutsa cikin ginin ne da ke ƙauyen St. Denis suka kama mutane takwas amma wadda aka je nemansa Abdulhamid Abud mai ɗan shekaru 27 da haihuwa wato ɗan ƙasar Belgium wadda asalinsa daga ƙasar Morocco ne baya cikin su. Dama can an Abdulhamid yana cika baki cikin watanni da suka wuce cewa hukumomi ba za su iya kama shi ba. hukumomin leƙen asiri a kasashen yammacin duniya suna farautarsa na tsawon watanni amma sun kasa kama shi yana yi wa hukumomi ba a cewa yana balaguransa gaba gadi tsakanin turai da siriya ba tare da an gane shi ba balle ma su kama shi a halin da ake ciki kuma samamen da jami'an tsaron faransa sa kai da asibahin jiya laraba ya yi nasarar tarwatsa wani gungun 'yan ta'adda waɗanda ta ce suna haramar kai wani farmaki Ta wani gefen kuma Amurka tana ta tayin da takwicin dala miliyan biyar ga duk wanda zai bata bayanan da za su kai ga kama wani shugaban kungiyar ISIS mai suna Abu Muhammad alshimali Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce al ne mai shirya wa mayakan sa kan sa kai hanyoyin zuwa Siriya daga Turkiya domin shiga cikin kungiyar ta 'yan yakin sa kai. hukumomi sun ƙance da cewa shi ne yake kula da ayyukan smogal da aikewa da kudade da kuma jigilar kayayyaki zuwa syria da iraq da aka kawo daga turai da afirka ta yamma da kuma zirin arabia kamar da yadda sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc A wani rahoton da hukumar hana yaduwar makaman kare dangi ko atomic ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar ta ce idan ta fara rage ayyukan nukiliyar ta wanda za ta iya karkata su wajen kera makaman nukiliya kamar yadda yarjejeniyar da kasara da kasa ta kulla da manyan wato da kasa ta kulla da manyan kasashen duniya duk da haka jami'an diflomasiyya waɗanda suka san abin da rahoton ya kunsa sun yi gargaɗin cewa iran ta adana dubban na'urorin taci sinadaran uranium waɗanda za ta iya sake girke su wajen ayyukan sarrafa makaman nukiliya wasu sassan rahoton da hukumomi wato da hukumar ta mika majalisar ɗinkin duniya da aka rarraba jiya laraba majalisar ta ɗinkin duniya ya nuna cewa babbar tashar nukiliyar Iran akwai na'urori waɗanda ake kira centrifuges da turanci dubu goma sha ɗaya da da ɗari uku takwas amma zuwa wannan mako an janye fiye da dubu uku ƙasa da na'urori da suke aiki a lokacin da wannan yarjejeniya ta fara aiki ranar sha takwas ga watan jiya. A karin farko a tarihin kamfanin jiragen sama na Ethiopia mata zalla suka yi aiki. A daren jiya Laraba ne jirgin ya tashi daga Ethiopia zuwa Bangkok na ƙasar Thailand. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc har yanzu dai jami'an tsaro suna ci gaba da yawa gidan kanar samba da sauki tsohon mai baiwa shugaban najeriya shawara kan matakan tsaro ƙawanya kamar yadda wakilin sashen hausa sale shehu ashaka ya aiko da rahoto jami'an tsaro na ci gaba da gadin gidan tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskar tsaro kanar samba da suki wadda shugaban kasar ya bada umarnin a kama tare da waɗanda ake zargin sun da kwangilolin boge na siyan makamai tun dubu biyu da bakwai zuwa bana samba da suki wadda ya samu beli daga babban kotun tarayya don fita ƙetare ya kasa fitowa daga gidansa don sanin jami'an tsaro za su yi awon gaba da shi mutane na furta albarkacin bakinsu kan wannan bincike da ya bankaɗo almundahana na biliyoyin naira anas ɗan na yaba wani mai rajin bunƙasa demokuraɗiyya ne shi bincike yana da kyau amma na bisa ga gaskiya saboda wannan ƙasar abin da ke ta na ɗaya tunanin mutane ya wuce duk abin da kake tunani da ƙasar nan kuma shi wanda allah ya ba mulkin nan allah ne ba shi mulkin nan ba wai tunanin wani ba ko wani abu saboda duk abin da ake juya in ka kalli abin da ya tafi baya shi buhari yana kishin ƙasar nan kuma ba magana wai mutane za su ɗauko wani magana ƙabilanci ba magana ƙabilanci da buhari shi yana kishin ƙasar nan kuma ina abubuwan da suka wuce baya in an ka ce a tuno su to ba inda mulki zai je amma mi shi arziki na al'umma wanda an ka ce arziki ne wasu mutane suka riga suka tanadi kuɗaɗe ba yiwuwa a yi mulki wasu mutane sun yi gwamnati kuɗi saboda mi za su iya kama gwamnati baraka dole ne waɗannan mutanen su hidda kuɗaɗen nan da suka ɗiba su mai da hannu asusun gwamnati in ana so a samu zaman lahiya amma bai yiwuwa mai mulki na mulki wasu mutane na nan sun tsira ƙungiya cikin ƙasa kuma sun yi gwamnati kuɗi kaga ba za su bari gwamnati zauna lahiya ba ko shi za su yi unhwani da wani abu na tadda hankalin ƙasa a wata sanarwar da ya fitar kanal samba da suki ya zargi gwamnatin buhari da neman lankaya masa laifin da bai aikata ba da nuna wasu 'yan najeriya ka iya amincewa da bayanan zargin na wawura biliyoyin naira Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Mun gode Sale. To a kan batun cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a kama kanar samba da sauki. Abokin aikinmu Usman Kabara ya samu damar zantawa da lauyan kanar da sauki ɗin barista Raji Ahmed domin jin halin da ake ciki. Well, basically we are going back to court on Monday to for the court to look into the issue of um, Ba shakka za mu koma kotu ranar Litinin domin kotu ta duba batun hana shi tafiya zuwa kasan waje domin neman magani. Mm. Domin da farko an ba shi damar ya yi tafiya amma kuma sai jami'an tsaro suka hana shi tafiya. Da hakan ta faru da farko mun sake komawa kotu ne kuma kwaram sai gashi yanzu kuma an ƙara hana shi tafiya. Abin da muka fahimta shine an kafa kwamiti kuma yanzu haka kwamitin ya mika sakamakon wucin gadi kuma sakamakon abin da rahoton ya ce shine an ba da umarni duk wanda aka samu an ambaci sunansa cikin wannan batu to a kama shi to mu a nan ra'ayinmu shine wannan bai dace a ce ya shafi wanda muke karewa ba domin ko tun farko dai ana tuhumarsa don haka idan suna da ƙarin tuhuma ne a kan sa to sai su ƙara na da gaba ɗaya sai a haɗa su a cikin waɗancan laifukan na farko amma wannan umarnin da aka bayar na kwamiti ya kamata a ce ya shafi waɗanda ba a gurfanar da su ba gaban kotu ne don haka a gani na batun a sake kama shi bata mata so ba wannan batun na waɗanda ba a riga an kai su kotu ba ne sai dai da usman din ya sake tambayar su cewa ina gasken cewa jami'an tsaro sun yi wa gidan sa kawanya a nan ko ga abin da barista raji yake cewa ba the uh, ga jami'an tsaro masu da farin kaya waɗanda ake kira sss ba wasu jami'an tsaro da ke gidansa daga yanzu da nake magana da kai ba wani abu sabo da aka sake nan da kwanaki goma da suka gabata don haka wannan jita-jita mutane ne kawai da ƙarshe usman ya sake tambayarsa to me yake son ya cimma game da wannan batun domin ko ya musunta dukkan waɗannan zargin da ake masa nan ko ga abin da raji yake cewa basically just to clear because Babban abin da yake so shine ya wanke kansa ya kuma kare martaban sunansa domin an jima ana masa wannan zargin don haka wajibi ne ya ga cewa ya kare sunansa kuma ba wani abu yake cewa ko kuma yake so ba illa a yi masa shari'ar da ta dace kuma ta zamo a bainar jama'a inda duniya za ta ji abin da zai ce game da wannan batu. To kafin ku ji matakin da gwamnatin jihar adama ta ɗauka na kare jama'a za mu leƙa jihar Kogi, inda a ranar Asabar idan Allah ya kai mu za a yi zaben gwamna. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari wanda a halin yanzu yake jihar Kogi ɗin yana da ƙarin bayani. duk da yake dai masu takarar kujerar gwamnan kimanin ashirin ne daga jam'iyyun siyasa daban-daban amma 'yan takarar da ke takara a manyan jam'iyyun siyasa wato apc da pdp ne ke kan gaba wajen fafatawar a ranar laraban nan nema prince abubakar audu na jam'iyyar apc ya gudanar da gangaminsa na ƙarshe gama abin mataimakin shugaban ƙasar najeriya osibanjo ke cewa a wajen gangamin after you have voted remain there wait there until your votes are counted. Ya ce bayan kun kaɗa ƙuri'arku kar ku je ko'ina ku tsaya har sai an ƙirga a gaban idanunku. Magoya bayan APC dai sun ce suna da ƙwarin gwiwar karɓe kujerar gwamnan daga hannun Idris Wada da ke neman tazarce. rabul Adamu Modibo Umar shugaba ne na APC a yankin tsakiyar Lakwaja kwarin gwiwan mu gaskiya yana kan yawan alherun da dan takarar ya yi wa jama'a baya kuna ganin ku apc za ku kada pdp da ke mulkin ku yanzu mulki allah nake bara amma kan allah ya yarda a yadda muke gani za mu kada pdp in allah ya yarda to amma a cewar honorable alhassan tunduwa na pdp ya ci suna jiran lokaci ne kawai kuma taron apc baya tayar da hankalinsu a ai wannan yancin kasuwa ne yan wasu jiha ne ba yan asalin jihar kogi bane suka zo wasu suka zo da gari daban-daban daban yan karan farauta ba abin da za su yi Allah da shi ranar zaɓe din insha Allah menene kuke zai ba ku kwarin gwiwa wani tabbaci kuke da shi wanda kuke ganin tabbas za ku ci zaben yawa abin da zai ba mu kwarin gwiwa kai kara mana karfin kwarin gwiwa har gobe mutanen okene suna gaya mana suna tare da mu sannan kuma mutanen west ga baki daya suna nuna takaicin da ba dauki mataimaki daga aka dauki mataimaki daga lagos abin ya dame su mataimakin aka dauko daga cikin dan apc dan takara daga lagos ba dan aka dauko shi ba dauka daga cikin asalin mutanen gari wanda suka yi wahala gwalgwalmaya da apc din ba kuna ne ba dan kogi bane dan kogi amma mazaunin lagos ne babu shakka dai akwai fafatawa mai zafi a tsakanin prince abubakar audu na apc da a can baya ya taba zama gwamnan jihar ta kogi da kuma idris wada na pdp wanda ke kan kujerar a yanzu mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a najeriya To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, a sakamakon harin da 'yan Boko Haram suka kai birnin Yola, gwamnatin jiha ta ɗauki wasu matakai domin kare lafiyar jama'a bayan wani taro da gwamnan ya yi da jami'an tsaro. Gwamna Muhammadu Umaru Jibrila Bindo ya wa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz bayani kamar haka. Ah, mun ɗauki matakai da yawa na farko dai ah, abubuwan da ya dinga faruwa mun nan duba ah, mutane nan waje inda eh, na farko suna su je wajen masratai su je wajen churches kaga suna nema inda jama'a suka fi zama da yawa su yi attack nasu don haka daga yau gwamnati ba kasuwan dare daga karfe shida ba magana kasuwan dare kuma haka kuma wasu wajajen da yake zauna ake shaye da sauransu ah, shi ma ya kamata karfe shida kowa ya koma gidansa ya zama domin security ba magana bin wasa ba ne ah, kullum a kashe mutane mutum talatin mutum arba'in tamanin su jikata wannan ba abun alheri na wajen ba na wani suka raunata wani mataki kuɗa na jinyar su eh, gwamnati kamar yadda kullum ya faru mu muke sai musu magani da sauransu don haka wannan ɗin ma haka aka yi ah, gwamnati sun ba su magunguna kuma muka lura da su wannan mako na zuwa ne yayin da kungiyoyi da kuma shugabannin al'umma a yanzu ke yin kira da a sake lale ganin yadda ma hare-haren kunar bakin wake ke kara ta'azzara a yanzu shek abdullahi balalo shugaban kungiyar izala a najeriya ya fa nuna takaicinsa nema da abubuwan da ke faruwan wannan abin da ya faru a yola da kuma sake faruwansa a kano za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka wannan musifa ce kuma muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan jarabawa halin da ake ciki babban mafita shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i babu abin da ba zai magance ba sannan kuma babu shakka dole gwamnati ta sake tashi ta sa ido daga cewa ta ɗauki dukkan mataki don a samu cikakken zaman lafiya mai wanzuwa. Tuni shugaba Buhari ya tirda kuma Allah wadai da waɗannan hare-haren da aka kai a Yola da kuma birnin Kano. Shugaba Buhari ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. ƙasa ya nuna takaici da juyayensa akan waɗannan munanan hare-hare da aka kai kan jama'a waɗanda suke ba su ji ba ba su gani ba da yan boko haram suka yi a yola da kuma kan kuma yana jajanta wa yan uwa da dukkan jama'a na ƙasa baki da akan wannan rashe-rashe da aka yi kuma yana kira na musamman ga 'yan najeriya cewa a yi hatara domin aikin nan kada a ce a harkar tsaro ta 'yan sanda ce ko soja su kadai. mu jama'ar gari mu ya kamata mu ringa lura a tsakaninmu mutanen nan sai sun kutsa kansu cikin mu suke samu suna yin irin wannan mummunan barna a ringa hattara a lura da shigar mutane da ake maganin watakila ba masu gaskiya ba ne sau tari jama'a da dama ne ka rasa rayukansu ta sanadiyar zuwan gaggawa da jama'a kan yi idan aka samu fashewar bom na farko batun da alhaji sa'adu bello na hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma ke magargadi wanda aka mana kira mutane cewa don allah wanda duk bai da abin da ya shafe shi wurin ba da eh, taimako da gudumawa ya iyakacin kokarin shi ya bar ya yi nisa da wurin saboda eh, na farko zai ba mu dama mu yi aikin mu cikin natsuwa kuma a ceci rayuka da yawa sannan na biyu shi kanshi zai kare kanshi eh, saboda muna gudun secondary blast Eh, idan ya faru ba mamaki na biyu zai faru eh, bayan 'yan mintoci kaɗan idan yana wurin wanda na farkon sai ka ga bai kai na biyun barna ba eh, kuma gudun abin da muke kenan kullum wa'anda abu bai shafe su ba su yi kokari su nesa da wurin saboda kada su masu zo su zamanto victim ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da mintoci ashirin na dare a agogon Washington DC ga shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Duk da ci gaban da rundunar tsaron Najeriya ke samu a yunkurin kakkaɓe 'yan kungiyar Boko Haram, har yanzu 'yan matan Chibok shuru ba a san inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba, bayan shekara ɗaya da rabi da sace su. Yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun 'yan matan, bari mu koma kan batun yi wa yara fyaɗe inda a cikin kwanaki biyu da suka shige muka samu rahotannin yi wa ƙananan yara biyu fyaɗe a jihar Niger. Ɗaya daga cikin yaran shekarunta biyu kuma mahaifiyarta ta ce mutumin da ya yi wa 'yarta fyaɗe ya taɓa yi mata fyaɗe tana da shekaru goma. Za ku ji ƙarin bayani a shirinmu na gaba. Muna kuma kan bin batun ɓata waɗansu ɗaliban makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo inda gwamnati ta ba kwamitin bincike da ta kafa makonni biyu ya miƙa rahoto. Muka kuma sami rahoto cewa rundunar 'yan sandan jihar kanan ta gurfanar da mutane 77 a kotuna daban-daban bisa zargin aikata laifukan fyaɗe wata matsala da ke nema ta zama annoba a najeriya to wannan batun ma za mu bi shi sau da kafa da nufin ganin ƙananan yara sun iya rayuwa cikin jin daɗi da walwala kamar yadda muka gada Yanzu dai ga wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ke bin diddigin batun yi wa ƙananan yara fyaɗe a makarantar sakandare ta Dr. Hassan Gwarzo. Tun a ranar Juma'ar makon jiya ne wa'adin makonni biyu da gwamnatin kanan ta baiwa kwamitin ya gudanar da bincike tare da mika mata rahoto ya cika. sai dai gabanin wannan wa'adi ya kare wakilan kwamitin da ke karkashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar maiduguri farfesa abubakar mustapha suka roƙi ƙarin mako guda kuma hakan aka yi domin kuwa mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar wanda shine ya kafa kwamitin ya amsa wannan roƙo nasu kamar yadda yake kunshe cikin wata sanarwa da sakatarensa na yada labarai ya fitar yanzu haka dai a gobe juma'a ne idan allah ya kai mu wannan ƙarin wa'adi zai kammala kuma guda daga cikin iyayen yaran da aka ci zarafinsu a wannan makaranta ya yi tsokaci game da wannan karin lokaci. Za mu iya cewa ya zo mana da ɗan shakku haka amma kuma ta ɓangare ɗaya kuma ya ƙara mana ƙarfin gwiwa na ganin cewa za a ƙara samun tattara bayanai tunda jama'a da yawa waɗanda ma ba a nan jihar suke ba suna ta kwararowa ko kuma za a iya cewa wata ɓaraka maybe watakila da takan iya bullowa tsakanin da za ta iya raba kan kwamitin wanda za su ga cewa sun ƙoƙari sun daidai da kansu wajen ganin cewa an fidda da tsagwaron gaskiya da kuma ƙoƙarin fidda haƙƙi da 'yanci na waɗannan yara waɗanda wannan ta'annati isa mai su. Ita ma dai hukumar kare haƙƙin bil adama ta Najeriya ta ce tuni nata binciken ya yi nisa game da wannan batu. Hajiya Hawa Jauro ita ce babbar jami'ar ofishin hukumar nashiyar Arewa maso yamma da ke nan Kano. Mu namu bincike ake yi duka gaba ɗaya muna, muna bincike ne tsakaninsu ga baki daya a tabbatar kan cewa lalle wannan abin da ya faru din daidai ne kuma bayan haka duk binciken da muke yi ba za ka ji mu muna faɗa ba saboda a tsarin aikinmu ainihi ita hukumar nan ko menene ta karɓa a cikin sirri ake yi idan na fahimce ki da batu ya zo wurinku kuma kuna ci gaba da bincikawa kenan ko kun fara ko za ku yi a muna cikin bincike a yanzu haka muna cikin bincike sosai idan muka gama bincike za mu miƙa wa state government na kano tun da kaga a kano ne abun ya faru kuma a kano muke za mu ce eh gaskiya ga abun da muka samu findings dinmu saboda haka mu ga recommendations dinmu bayan haka kuma kaga nan zonal office ne muna da headquarter a abuja to a abuja ita kuma za mu tura idan muka tura abuja sannan ita kuma governing council members dinmu su ne za su zauna su daɗa dubawa sai su tura zuwa presidency wanda shugaban kasa shi kuma zai dauki mataki daga nan aikin ku ya tsaya ko kuma akwai zance na bibiya ina ai mu kullum muna cikin bibiya ne kullum har ma ana cewa mu mun cika naci da yawa idan muka tabbatar kan cewa eh lalle akwai laifi a ciki dole ne sai an hukuntar da wannan hukumar makaranta din al'umma musamman iyaye da kungiyoyin da ke rajin ba da kariya ga yara ƙanana sun yaba wa kafofin yada labarai game da wannan batu na takaddama cin zarafin ɗalibai a wannan makaranta ta hassan gwarzo malam yakubu musa fage dan jarida a nan kano ya yi ƙarin haske akan alhakin da ya rataya a wuyan kafofin yada labarai a yanayi irin wannan abubuwan nan da ke faruwa akwai tsari na aiki da dokokin aiki kamar yadda ka sani wanda ake kira ethics wanda duk mun san su a ciki akwai abin da muke kira social responsibility social responsibility din nan abin da yake magana gaba ɗaya fa bai wuce haƙƙin da kai ya rataya a wuyan kai ɗan jarida a cikin al'ummar da kake ciki ba ba lalle sai al'ummar ka ba al'ummar da kake aiki haƙƙin da ya rataya a wuyan ka al'ummar nan ta zauna lafiya al'ummar nan ta zama tagari al'ummar nan ta zamanto a a duk duniya haƙƙi ne a kanka kuma doka ce a cikin aikin jarida cewa yana daga cikin abubuwan da za zaka sauke saboda haka magana fasadi ko maganin gano makamanta haka ko sata ko irin waɗannan abubuwan haƙƙi ne wuyan ɗan jarida walau an zo masa ko ba a zo masa ba shi ya gani ya fallasa ta hanyoyin da dokokin aikinsa suka ba shi dama. To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da kwamitin binciken ya bankaɗo a rahoton da zai miƙa da kuma abin da zai biyo baya. Yanzu dai a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim korida zai ci gaba da kasancewa idan mu kan wannan lamari da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ɗaliban wannan makaranta da dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu da ma ƙananan yara musamman 'ya'ya mata a duk faɗin Najeriya fata alheri. Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya to ana tare ne dai da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga takaitattun labarai kafin mai sallama kamar yadda ka fara ji a karon farko a tarihin kamfanin jiragen sama na ethiopia mata zalla suka yi aiki kan wani jirgi a daren jiya laraba ne jirgin ya tashi daga ethiopia zuwa bangkok na kasar thailand kamfanin jiragen saman ya ce ya ɗauki wannan matakin ne domin ƙarfafa mata gwiwa da kuma kwaɗaita 'yan matan afirka shiga aikin jiragen sama shugaban kamfanin jiragen saman ethiopia tewelde gebra mariam ya ce jawo hankalin mata su shiga wannan fanni yana daga cikin dalilan da kamfanin ya sa ya ɗauki wannan mataki ta kowane ɓangare na aikin jirgi a wannan tafiyar daga tashi mata ne zalla suke aiki kama daga tsara tafiyar gyare-gyare da matuƙa hatta da masu ba da izinin tashi da kuma sauka na jirage mata ne lokacin da jirgin zai sauka a bangkok ma ma'aikatan shige da fice da na kastam duka mata ne kamfanin jiragen sama na fasinjan ethiopia ya ce kashi ɗaya cikin uku na ma'aikatansa baki ɗaya duka mata ne amma wannan adadi ya yi ƙasa idan aka koma ta fannin makanikai da kuma matuƙa Yau Alhamis ne ake sa ran Majalisar Wakilai ta Amurka za ta kada ƙuri'a kan ƙuduri da 'yan Republican masu rinjaye suka gabatar da nufin taka a shirin gwamnatin Obama birki na bada mafaka ga 'yan gudun hijira daga Siriya da Iraki a nan Amurka. Shugaba Obama yana barazana zai hau kujerar naƙi kan wannan kuduri. a cikin wannan wata wasu 'yan gudun hijira daga burundi suka isa uganda daidai lokacin da ake kara fargabar cewa tarzomar da ake a burundin tana kara tsanani wakiliyar muryar amurka elizabeth paul ta aiko da rahoto daga garin barara na uganda inda sabbin 'yan gudun hijira suke zuwa tana mai cewa waɗanda suka iso a baya bayan nan duka sun ce sun tsere ne domin suna tsoron ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suke samun daurin gindin gwamnatin ƙasar da kuma jami'an tsaro duka suna auna dangin su ko iyalansu To ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.